Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ta ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da In dai da rabon za a yi kuma da talakan ake jin tausayi ni ma na faɗi haka sai a samu mutane a ƙirai su je gidanka su ɗauka in a leda ne su baka ga tallafin gwamna su shiga nan su yi amma in dai aka ce alkairin ba hannun inda ida ce a basu su bayar ya je ba bai zama lallai a baya Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Matsalar tsadar rayuwa a Najeriya na ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar ƙasar ke ƙoƙarin neman hanyar rage raɗaɗin janye tallafin farashin man fetur da ƙwararru suka ce shi ne mafi alheri ga ƙasar. A wani ɓangaren kuma, masu sharhi kan lamura na cewa gwamnatin ta yi riga malam masallaci. Kafin mai sallama makon da ya gabata, jagoran zaman tattaunawar da baƙin da muka gayyata domin haska fitila kan wannan matsala. ya tambayi Malam Abdulra'uf Musa ko ya samu tallafin da gwamnatin jihar Kano take rabawa sai ya bayyana cewa. Ka rabu da wannan magana ta gwamnati, <clears throat> kai dai ka nemi tallafi a gurin Allah. Maganar gwamnati suna tallafawa nasu 'yan jama'iyyarsu duk wanda ka ji ya zo ya ce maka an bashi abin tallafi a gwamnatin Kano to nasu ne. dan jami'a anpp ne ba dan pdp ba ba dan apc ba ba dan wata jam'iyya a nasun ma rubutu ake yi mutum kaza za ku ba to a ciki ma sai an zaɓa kenan eh su sun san wanda suke rubutowa a wancan karan an ba mutum kaza to wayannan karan ban su suwa na kaza za a yi yanzu kai a gwadda da kake an bayar a ni ne sani ni dan jami'in su ne a misali kaga ni ban gani ba wallahi wanda ya abin saboda wasu suna cewa matsala ana hausawa na gani wancan karan mm. wanda aka ba ya raba wato inda inda kake zama shi baya ba inda gidanka yake ba eh. hmm. har wani ya zo ya ce dan me yasa ba a bashi ba an ce kai ka iba ciyaman din da ya raba ka iba kai kai gidansa ka ya ce ya kai gidansa ya ce ka alhamdulillah Allah ya sa kuna zaune wani kana zaune wani ya zo ya karbi nasa wani ma ya zo ya karbi nasa amma gashi shi kuma ya zo ya korafin ba kuma dai yan jami'a ne kuma yan jami'a ne A to kai kenan ka ga wanda ya samu ni na ga wanda ya samu a wancan kara hmm. amma yan jama'iya ne kuma saboda haka nake cewa yan jama'iya suke ba ka ina da hujja hajiya tallafin nan da shugaban kasa ya baiwa gwamnoni kuɗaɗe ce a sai kayan abinci yawanci sun kaddamar da kwamatoci suna ta raba raban kayan abincin nan tallafin nan yana zuwa wa mata suna gani a kasa. to gaskiya ta bakin sa ban gani ba eh. yawa kuma da ike nema ba ya jam'iyya bace gaskiya ni ban gani ba kuma ban ga wanda aka ce an ba ba ban gani ba gaskiya dai hmm. na ji ana ana raba gwangwani uku uku to da ba a hurumin nake ba ba abin da idame ni gwangwani uku uku to a taku unguwar kenan yawwa eh kenan kai tsaye zamu iya cewa kamar tasirin da wannan tallafin yake kankani ne kenan gaskiya kankani ne tunda bai je wa kowa ba bai je wa kowa ba a su kansu din su kansu din dan ba za su faɗa ba ne ba su samu ba junan nasu ma wasu ma ba a basu ba idan da za a tambaye ki ya ke ganin tallafin na ya kamata a sarrafa shi ta yadda zai tasiri ga mata da rayuwar yara misali alhamdulillah in dai da rabon za a yi hmm. kuma da talakan ake jin tausayi ni ma na faɗa haka sai a samu mutane a kirai su je gidanka salamu alaikum su ɗauka in a leda ne su baka ga tallafin gwamna su shiga nan su yi amma in dai aka ce alkhairin ba hannun inda ida ce a basu su bayar ya je ba bai zama lallai a bayar ba bayan wannan tallafi ko kafin sama akwai tsare-tsare da ake na eh, tallafawa rayuwar mata musamman da suke cewa conditional cash transfer da akan ware wasu mata ko dai masu sana'o'i ko kuma waɗanda suke da 'ya'ya wanda suke talla ake so yaran nan su je makaranta su rage yin talla ɗin nan yaya kin taɓa cin karo da irin matan da suka ci gajiyar irin waɗannan kuma ya zuwa yanzu ya rayuwarsu ta canja daga yaushe zuwa yaushe da dai gwamnatin baya ce to ina da abun faɗa amma wannan tun da kaga ba su soma ba ba ni da ta cewa hmm, na bayan kin ga waɗanda aka ba ire-iren wannan tsare-tsare sosai kuwa sosai kuwa shi ya fasalin sai ke kaga akwai gwamnatin baya za ta iya ana ba da jari naira dubu ashirin ashirin ana ba da an yi na man kuli an yi dai na wani maman miya duk gashi nan an yi mutane akwai da sun amfana da yawa to ban san wannan gwamnatin ba ita ma za ta shigo da wannan tsarin ko ba za ta shigo da shi yanzu ba ban san wannan ba malam Abdul kafin da ji daga dakta wai irin waɗannan tallafe-tallafen nan bayan shi wannan na zancen abincin nan da kake cewa ka sami labarin sa ba ma sai dai kaga yadda ake ta jayayya akwai na ba da eh, lamani haka ko kuma ma wasu tagomashin kuɗi ne don abin ƙasa rayuwar ɗan ƙasa an yi shi a baya ka taba cin karo da irin wannan misali kai kanka ko kuma kaga wannan ya je cika jiya tsare-tsare irin waɗannan kuma ya zuwa yanzu ya kaga ya canza rayuwarsa to alhamdulillah dan ni ba zan ce ban samu ba na taba samu amma ba lokacin na noma amma ba lokacin da ya dace kai amfani da shi ba kamar ya yauwa kamar yanzu ne za a ce za a baka kayi cikin tallafin neman kayan noma hmm. sai aka baka tallafin noman gero ko kuma neman masara ko na dawa ko na shinkafa yanzu za a baka kayan noman mai wace shinkafa za ka noma yanzu ko masara wato damunar ta fara tattarawa ta fara tattarawa ta wuce ma kai hmm. kuma duk wanda za su baka din za su baka wanda ba zai kashe maka kishiruwar da in sai za ka si dole ka sayas amma ka yi sa'a ka samu abincin sati in sayarwa za ka yi a yanzu domin maganin ka damin ispiya ne ɗan taki ne bahu biyu ko ɗaya ƙananan bahuna ƙanana ma ba manyan ba wa zai baka babban bahu shi ma ai ba babba bane wanda ya baka shi ma ƙaramin mutum ne <laughs> to saboda haka kuma kafin wannan lokacin wannan matsalar da muka da ita ta daɗe yanzu kamar yayin yallaɓe da yake magana noman alkama noman alkama akwai wani mutum ya taɓa yin gwamna a nan shi ya lalata mana noman alkama jihar kano da ake da yake cewa za a iya ci da jihar kano um, dakta uh, kamar bayanan da hajiya hadiza ta yi mana da wannan malam abdurrahu ya yi mm. ya nuna kamar wannan abin da kuka kira da eh, da kuka kira da harshen nasara palliative mm. kamar baya tasiri an ce ma ba kowa ke samu ba mm. dama shi tsarin palliative haka eh, tunda an ce so ake a kyautata wa iyalai mm. an yarda cewa suna cikin wani yanayi na matsin rayuwa mm. bari a kawo wani agaji mm. abinda kuke cewa short term abu na farko da ya kamata mu tuna baba ita kura in aka bata ajiyar nama me take yi cinyewa cinya take cinye duce ita ko eh, ta saba kiro ya ce mu ba handima muka rasa ba muka hana ba baba kire eh. so so ga waɗanda suke bibiya mutum kan a bada kuɗin nan mun faɗa na ce waɗannan gwamnonin ba su aka ba kuɗin bel out ba su ne wai ba su aka ba kuɗin paris club ba ba su ake ba kuɗin zaizayar ƙasa ba ba su ne duk watan duniya <clears throat> ake ɗaukan kaso hamsin na VAT da ake tara a Najeriya kuɗin harajin kayayyaki ake danka musu. su ne duk watan duniya ake ɗaukan kaso 26.7 na adadin abin da Najeriya ta samu ake ba su. Shin rayuwar al'umma ta su ta canza. Shi yasa tun farkon abin mun faɗi cewa shugaban ƙasan Najeriya da ka san za ka janye tallafi kuma ka miƙa tallafin a hannun kuraye. To gaskiya da baka yi al'ummar Najeriya wannan ba. nan kuma za mu dasa aya kan wannan mukala sai mako na gaba mu sake shigowa da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga bakin namu dr abdulsalam kane na jami'ar sa'ada rimi da ke kano da kuma magidanci malam abdulra'uf musa salisu sai uwar gida hajiya hadiza suleiman da madugun zaman mahmud ibrahim kwari da kuma dadi balewa da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi.